muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta rana a yau alhamis da fatan an wani lafiya to abubuwan za zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan ko kun san daga nan sai labarin duniya sai shirin nan na muleka iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya sai dai za a fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da takwas ga watan rajab na shekara dubu da da hudu arba'in hudu hijira kamariya masu da kun san cewa shekaru arba'in da hudu da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu kafin samun nasarar jin juhalin musulunci a iran jama'a suka mamaye da dama daga cikin muhimman wurare na gwamnatin sarki sha manyan biranen kasar yadda kuma jami'an tsaro suka yi ta ajiye makamansu suna shiga cikin masu bore wani lamari ya karya lagon gwamnatin sarki sha wanda a lokacin ya tsere zuwa kasashen ketare inda kuma masu jin hali suke ci gaba da shirin kafa gwamnati ta al'umma wadda za ta mai gurbin gwamnatin sarki sha ta kama karya masu ware ko kusan cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau a dai lokacin da ake cikin shekaru na takwas a yakin da aka haddasa tsakanin iran da iraki sojin ƙasar iran sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna wal fajr a yankunan kudancin kasar iran da dakarun iraki suka mame a rana ta farko da fara wannan hari sojojin kasar iran sun kwace garin fao a bakin ruwa sun kuma halaka dubban sojojin saddam hussein har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motocin ɗaukar sojoji akalla 600 banda hukuma sun ragargaza jiragen yaƙi 45 da kuma kama fursunoni. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta 1992 bayan nasarar jam'iyyar masu kishin addini ta islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokoki da aka yi algeria sojan kasar sun kwace iko kuma sun bada sanarwar rusa sakamakon zaben da kuma haramta wannan jam'iyya wani matakin da soji suka dauka dai ya zama musulmin zubar da jini a kasar algeria wanda kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an da gudanar da zaben majalisar dokokin ne a cikin watan disamban shekara ta 1991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 ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Kwamandan rundunar Kudus ta Iran ya ziyarci wuraren da aka yi gizo ƙasa a ƙasar Siriya. Ƙasar Rasha na karɓar bakuncin taron ƙasashen da kwamfutuka da Afghanistan kan tsaro. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta yi barazanar fara yajin aiki kan ƙarancin man fetur da matsalar sauyin kuɗi. akwai rudani game da makomar dan kwallon kasar ghana din nan cristiano atsu da ya makale karkashin gini a turkiya yanzu kuma ga cikakkun labaran kwamandan rundunar kudus ta iran ya ziyarci wuraren da aka yi riza kasa a kasar siriya a jiya laraba ne general ka'ani wanda shi ne kwamandan rundunar kudus da ke kashin dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya kai ziyara kasar Siriya domin ganewa sa girman barna da girgizar ƙasa ta haddasa da kuma yadda ma'aikatan agaji na Iran suke gudanar da ayyukansu. Ya zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 2,800 a kasar ta Siriya sai dai kuma ana ci da gudanar da ayyukan ceto waɗanda suke da ƙashin baraguzai. Iran ta yake da ƙwararru masu gano mutane da ke da ƙashin baraguzai da kuma jiragen sama masu ɗauke da kayan agaji guda hudu. kasar rasha na karbar bakuncin taron kasashen da ke makwabtaka da afghanistan kan tsaro babban sakataren majalisar kolin tsaro na kasar iran real admiral ali shamkhani ya gana tare da tattaunawa ta kuransa na kasar rasha nikolai patrushev kamar tuwa daban-daban da suka shafi yankin gabas tsakiya dukkan jami'an kasashen guda biyu suna halartar wani taro ne karo na biyar da ake gudanarwa kan batun tsaro na yankin kuma ya faɗi a niyyar ƙasarsa na ganin zaman lafiya da tsaro ya dawo ƙasar afghanistan kuma ya cewa dakarun ƙasashen waje suke haifar da rashin tsaro a ƙasashen yankin an fara taron ne a jiya laraba da ya samu halartar manyan jagororin tsaro na ƙasashen da ke mutuka da ƙasar afghanistan da suka da ƙasashen iran rasha china india tajikistan karzikistan uzbekistan da kuma turkmenistan ya zuwa yanzu ayin taron su hudu inda gwanar da shi a tehran new delhi da kuma birnin doshambe sai kuma wanda ake yi yanzu haka a birnin moscow Ƙungiyar ƙwadago a Najeriya ta yi barazanar fara yajin aiki kan karancin man fetur da matsalar sauyin kuɗi. Babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan wutar lantarki ta ƙasa, Comrade Joseph Ajeru ya zama sabon shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC. Comrade Ajeru an tabbatar da shi ne a matsayin shugaban ƙungiyar ta ƙwadago. a ƙarshen taron da masar wakilai ta ƙungiyar karo na goma sha uku ta yi a jiya a birnin tarayya abuja a jawabinsa na karbar shugabancin na nlc ya sha alwashin fitowa zanga-zanga tare da 'ya'yan kungiyar akan matsalar karancin kuɗin naira da sake fasalin takardar kuɗin ya jawo idan gwamnati ta kasa iya yin wa ƙasar cikakken bayani kan hanyoyin da ta biyar magance matsalar nan da karshen mako mai zuwa to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da ministan al'adu na kasar gini rotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya gana da ministan al'adu da sana'o'in hannu da yawon shakatawa na kasar gini kuma ya sun yi musayar ra'ayoyi tsakaninsu a bangarorin siyasa al'adu kimiyya da kuma tattalin arziki da ke tsakanin su haka zalika amir abdullahiyan ya jaddada game da muhimmancin gudanar da taro tsakanin kwamitocin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu na ganin an bunƙasa ran arziki a nasa ɓangaren ministan al'adu da yawon shakatawa na ƙasar gini alfa soman da ke ziyarar aiki a birnin tehran ya bayyana aniyar ƙasarsa ta ganin an fara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a bangarori daban-daban kana nuna fatan ganin ƙasarsa za ta ci gajiyar kwarewa da gogewar da masanan kasar iran suke da shi daga ƙarshe za ku cewa akwai rudani game da makomar dan kwallon kasar ghana din nan kiristiyana asu da ya makale ƙarƙashin gini a turkiya wakilin dan kwallon kafar na kasar ghana mai suna kiristiyana asu ya ce ba san inda dan kwallon yake ba kwana guda bayan da rahotanni suka ce an ceto shi daga ƙarƙashin buragutsai a wani gini da aka ce ya samu raunuka bayan girgizar kasar ta afkawa kasar ta turkiya dan wasan gaban na bugawa kungiyar hataspo ta turkiya wasa ne kuma taimakin shugaban kungiyar mustapha ozat ya ce an ceto dan kwallon kuma suna yin bakin kokarinsu wajen ganin an gano inda christian yake shugaban kungiyar kwallon kafa ta hataspo volkan da mirel ya shaidawa shafin intanet na spo arena cewa babu labari kan inda asu ko daraktan wasannin tena savut suke wanda shi ma tun a ranar litinin ta gabata aka sanar da ba a san inda yake ba jakadar ghana turkiya francisa asheti odunton ta shaida wa manema labarai cewa akwai rudani akan inda aka tafi da asu din to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. to an gaida tahir raji da ya kanto labaran duniya sai kuma shirin na na muleka iran tare da muhammad amin ibrahim kiyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shi ne na cin sa mai kawo muku bayani game da tarihin mai wurare na al'adu da ma wurare masu da tarihi da na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fata masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin da yake muna cikin kwanaki goma na jajiberin alfijirin cin nasarar junju halin musunci na iran wanda imam khomeini dada tabbata gare shi ya jagoranta yana da kyau mu kawo muku bayani game da muhimmancin waɗannan ranaku hakika juyin musunci na iran ya kawo sauyi a salon rayuwa da kuma sanya fata ga zukatan masu neman yanci da waɗanda ke ake zalunta da raunanawa na duniya malamai da masana da ƙwararru sun yi bayyana ra'ayoyinsu game da cin nasarar junju halin musulunci a kasar iran shekaru 44 da suka gabata kusan an kama hanyar shiga cika rabi'in karni kenan sai dai a tsawon waɗannan shekaru 44 da suka gabata juyin ya fuskanci kalubale masu yawa daga bangaren makiya babban hadafin makiya shine durkusar jamhuriyar musulunci ta iran kan kafafunta ta hanyar haifar da rikici da rashin yarda don haka bai kamata saɓani ya zama kuskure ba ko da yake suna faɗin saɓanin haka shugaban ƙasar amurka shekaru goma zuwa sha biyar da suka gabata ya aike da wasiƙa zuwa ga jagoran juyin musulunci na iran wadda ci yake cewa mu ba mu nufin canza tsarin ku amma sai dai a daidai wannan lokacin sai ga rahoto ya zo daga wasu cibiyoyinsu da ke nuna cewa ana bincike ko kuma suna tattaunawa da binciko irin hanyoyin da za a bi na ganin an kawo ƙarshen jamhuriyar musulunci ta iran me yasa suke son ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran akwai dalilai masu yawa daga karshe dai jamhuriyar musulunci ta iran ta zo a wani yanki ne mai mahimmanci da ke cike da arzikin ma'adinai na ɗabi'a sai gashi ya fita daga hannunsu wanda a da su ne masu wuka nama a kan waɗannan dukiya da suke kwance malale ƙarƙashin ƙasa a yankin wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilansu amma suna da wani dalili na daban shi ne cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana kira ne zuwa ga 'yanci da kuma fara danniya da mulkin mallaka wanda wannan ya sa maƙidinsu kuma ya yi hannun riga da siyasarsu. su waɗanne hanyoyi suke bi wajen ganin sun rukusar da iran akan gwiwowinta shine haifar da saɓani da samar da rashin yarda ina haka ta faru samun fata na gari a nan gaba zai wahala jefa rashin yarda tsakanin 'yan siyasa tsakanin ƙungiyoyin mutane da 'yan uwansu da kuma tsakanin mutane da gwamnati to wannan bai yi nasara ba domin kuwa karsu ba ta kai ga cimma ruwa ba haka ne akwai saɓani na tilas kuma bai kamata a mayar da saɓani ya koma kuskure ba wani lokaci mace za ta bijo da wani abu wani lokacin kuma ba sun suna da shi'a ne wasu lokutan kuma masaloli ne daban-daban da ake bijirowa da su akan haka na tuɓi malam yusuf abdullahi ɗalibi a jami'ar tehran domin jin hangarsa game da irin da da suka sanya ƙasashen turai suka kafa a ƙahon zuwa kan ƙasar iran na ganin bayanta a tsawon shekaru 44 da ta yi na cin nasarar juyin musulunci a kasar iran wannan daula ta farisa daula ce da daddiya kuma mai tsohon tarihi kuma kafin nasarar wannan juyi ta kasance karkashin danniya da kuma ikon amurka ne isra'ila da kasashen turai su suke kaɗa ta yadda suka so to sai ya zama cewa juyin ne ya kwato ta daga waccan danniya ya kuma ba ta yanci ta tsaya da kafafunta kuma mun ga yadda hakan ya tasiri sosai ga kasashen turai suka fusata suka kuma yi da yiwuwa ta farko wajen ganin hakan bai faru ba allah ya nufa ya faru na biyu suka yi kokarin ganin cewa sun rusa jamhuriya ta hanyar ba da dukkan agaji na makamai da kayan yaƙi da horo dukkaninsu ga saddam hussein kenan domin ganin cewa ya rusa daular inda ya kwashe shekara takwas yana yakan daular babu dalili amma kuma allah ta'ala bai ba shi nasara ba kuma muna iya gani har ila yau yadda shi wannan juyin na musulunci ya bambanta da sauran juye-juye masana sun tabbatar da cewa eh, bisa ma'aunai sanannu duniya ta ga juyin juya hali kamar shida ne wanda ya faro daga na faransa 1789 zuwa na china rasha cuba nicaragua da na iran waɗanda biyun ƙarshen suka faru a cikin 1979 to amma na iran ya bambanta da duk sauran juye-juyen saboda shi juyi ne wanda ya ɗoro akan imani ya ɗora akan imani da karantar musulunci kuma mun gani bayan nasarar kafuwan ita wannan jamhuriya cikin muhimman ayyuka da tasirin da ta yi shine wayar da kan duniya akan hakikanin musulunci cewa musulunci addini ne da ya shafi rayuwa baki daya kuma addini ne da zai iya aikatuwa a aikace a hukumance kamar yadda jamhuriya ta nuna ga al'amuran palestino da yaman da su miyama da su bahrain da su kashmir da makamantansu da jamhuriyar ke yin din mai yiwuwa ta dukkan fuskoki wajen ba da kariya gare su da sauran mazalumai na duniya baki saurare laifin daɗi karewa ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki wajibi ga aya a nan sai a tarbiye mu ya tarbiye mu a shiri na gaba mun jin mu ɗauke da sa ɗan shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kamar musamman Yusuf Abdullahi kuma Malam Yusuf Abdullahi wani ɗalibi a jami'ar Tehran da ke na birnin Tehran game da gudunmuwar da ya bayar ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. sauraro ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a ma saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda shi mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to da yake muna cikin kwanaki goma na alfajirin cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar iran shekaru arba'in da suka gabata bar mu gabatar muku da fitattun mawaƙa da suka yi waƙe-waƙe domin farin cikin zagayowar wannan rana a shirin namu ya gaito muku gungun mawaƙan kur ne domin gabatar da waƙar da suka rera kan cin nasarar juya halin musulunci na kasar iran shekaru 44 da suka gabata da fata masu hasu gaya zama kuma su daɗin shirin. خجسته بادا خجسته بادا خجسته بادا talla da gungun kura kuracin wannan wakar suka rera mana zagayowar ranar cin nasarar jin jihar musulunci ta iran shekaru 44 suka gabata da fata mana sun amfana kuma sun ji daɗin wakar amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala nima da gun shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. خندد حبل المتین توده های آرزومند است چنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین تخت شهنشان شد سر نگون از ما بخت تبهکاران شد باژگون از ما دامان آزادی شد لالگون از ما ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی ما در پی معراج انسانی To da haka muka zo kashin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fito mu lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh